Wallahu جعل لكم الأرض بساطا Allah ne ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa kuma a shirye don zama akanta.